Waɗannan kuɗaɗe dai da gwamnatin tarayyar ta yanka daga asusun gwamnatocin jihohi na matsayin biyan bashi da suka ciyo daga asusun lamani na Paris Club a shekarun baya, amma bisa kuskure aka cire adadin da ya zarce abin da ya kamata jihohin su biya. Yanzu dai karo na biyu kenan da gwamnatin tarayyar ke raba irin waɗannan kuɗaɗe ga gwamnonin bayan kimanin watanni hudu da suka shuɗe, inda Kano ta sami fiye da naira biliyan goma. daga cikin sharɗan da gwamnatin tarayya ta gindaya wajen kashe waɗannan kuɗaɗe tilas ne gwanonin su keɓe kimanin kashe biyar cikin ɗari na kuɗin wajen biyan haƙoƙin ma'aikata da 'yan fansho akan haka ne ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar kano ke tunasar da gwamnatin jihar game da tarin basussukan ma'aikata da 'yan fansho da ke rataye a wuyanta muna bin kuɗaɗe cikin daga baya lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau zuwa yanzu kimanin biliyan 33. Gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau tana da biliyan 3.6, gwamnatin Tarabi Musa Kwankwaso tana da biliyan 18 da wani abu, ita kuma gwamnatin Malam eh, Dr. Abdullahi Umar Ganduje tana da biliyan 11.2. Doka ta tanadi cewa idan an yanki wannan kuɗi na ka'ida kamar yadda ya kamata a ƙididdiga a nan jihar Kano da taimakon gwamnati da taimakon ma'aikata ma'aikata akalla kowane wata za a karbi kimanin naira biliyan 1.2 to amma in an yanki wannan kuɗi to ba duka ne ake ba wannan hukuma ta fansho ba misali kamar yanzu a wannan gwamnati ta dr abdullahi umar ganduje ana ba da naira miliyan 500 duk wata wanda ake biyan gratuti to in ka cire naira miliyan 500 duk wata daga cikin biliyan 1.200 kaga akwai sauran miliyan 700 a ƙasa wacce ba a ba wannan hukuma ta fansho ba kwamrar kabiru a domin jibir kenan shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa rashin jihar kano sai dai kungiyar ta nlc a kano na muradun gwamnatin jihar ta yi adalci a yi kwamiti a saka kuma kungiyoyin kwadago a ciki domin mu zama ido na ma'aikata da 'yan fansho kuma mu tabbatar cewar an biya waɗannan kuɗaɗe ga waɗanda suka kamata ma'ana shine kamar biyan haƙƙi na gratuity ba zai ta yiwu a ɗauki kuɗi a biya wanda ya ritaya a wata biyu ko uku da ya wuce ba bayan ga wanda ya ritaya kusan shekara biyu yana ƙasa ba a biya shi ba. Farfesa Kabiru Isa Ɗandago da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya ce za su bi sau da kafa dukkanin shari'ar da gwamnatin tarayya ta gindaya wajen sarrafa waɗannan kuɗaɗe. kamar yadda muka yi a karo na farko muka bi umarnin gwamnatin tarayya a yawancin lokacin cewa kai akalla kaso hamsin bisa ɗari ya tafi wajen biyan basussukan ma'aikata da 'yan fenshin. to a wancan karin da muka karbi wannan kuɗi wajen biliyan goma sha hudu da dugo biyar mun yi ƙoƙarin ganin cewa mun bi wannan ka'ida ina mai tabbatar ma cewa wannan kuɗi za a amfani da su bisa ga doron wannan wannan sharaɗi da aka sa sannan kuma ina ne tabbatar maka cewa eh, gine gine gidaje da aka yi a karanci kuɗin su aka yi muna kokarin mu ga cewa mun sayar da wayannan gidaje a samu wannan kuɗaɗe a dadda basu domin warware wannan matsala kimanin naira biliyan goma ne gwamnatin rabi musa kwankwaso ta iba daga asusun 'yan fanshen kano kuma ta gina wasu gidaje waɗanda har yanzu ba a kai ga sayar da su ba lamarin da ke zama kalubalen da ma'aikatan da suka yi ritaya da 'yan fansho ke fuskanta wajen karɓar haƙoƙinsu na barin aiki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya